لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال المعلق رحمه الله تعالى فصل قال وجعل سبحانه القطع بإزاء إفساد الأموال الذي لا يمكن قال فدارت عقوباته عقوباته سبحانه الشرعية على هذه الأنواع الثلاثة كما دارت الكفارات على ثلاثة أنواع العتق وهو أعلاها والإطعام والصيام أهل يزما لنا مجانا أكابن ليشا في أقوبوبي دا الله مكوك الإنسان فيها راتياسو ga waɗanda suke aikata su da matakai da Allah maɗaukakin sarki ya sanya suke zamantowa magani ne ga waɗannan wato laifuffuka kamar yadda ya yi bayanin yanke hannu cewa an yanke hannu ne saboda ma'ana tsare dukiyoyin mutane wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce ba yadda za a yi a tsare su in ba ta yin haka ba kamar yadda shi wanda yake ɓarawo ne ma'ana ba a da wani kariya daga gare shi domin yana ta shiga gidanka ta inda ba ka tsammani to haka nan mala ya ce sannan allah maɗaukakin sarki ya sanya yin bulala wato ga abin da ya shafi gurɓata hankali shine waɗanda suka sha kayan maye ana musu bulala bulala ko guda 40 ko guda 80 haka nan kuma da keta mutunci duk wanda yake ta mutuncin wani ta hanyar da mushi ƙazafi to wannan shi ma ana mushi bulala don haka sai ya ce hukumomin allah maɗaukakin sarki wanda allah ya shar'anta su cikin littafinsa cikin shari'arsa suna kai kawo ne tsakanin waɗannan hukumomin guda uku ko dai kisa ko yanke hannu ko kuma bulala kamar yadda kafara take wato da matakai guda uku ko takasu kashi uku ƙololuwan abin da mutum zai bayar a kafara kowace iri ce ko ta zihar ce ma'ana ko ta cisan kai ce ko ta keta hurumin wata ramadan ne duka kafarar shi ne al'isku ɗan baiwa wannan shi ne ƙololuwan abin da za a ce mutum ya aikata wal’ita’amu haka nan da ciyarwa wasu mu da azumi. Allah maɗaukakin zarce ce, matsalan a cikin abin da ya shafi zihar cewa wallabi na yi zahiru na ninkun min nisa’ihin kun mai yahudu na liman kalu ka ta hariru raka bakin min kabli an yata masta. Zalikun su a hunabi, wallahu bi mata amaluna kadir, famallan yajin fa فآم ستين فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطيع فإطعام ستين مسكينا هكذا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة هكذا شنو إتك رقبة هكذا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين هكذا كفارة نوعي أكني كولي أنت بيوة ko kuma yin azumi ko kuma ciyarwa Kada kuma innahu subhanahu ja'ala dhunuba thalathata aqsam sannan Allah madaukakin sarki ya sanya zunubai suka zama kashi uku qisman fihi alhajj akwai wani bangare na zunubi wanda haddi ake yi ma wanda ya aikata shi kamar misali wanda ya zina ko wanda ya sha giya ko wanda ya sata ko wanda ya yi kage ko wanda ya yi kisan kai waɗannan duka haddi ake musu wannan zunubi ne da Allah ya sa a dinga yin haddi ga wanda ya aikata shi don haka ya lam a fihi kafara, irin waɗannan ba a sanya musu kafara, don haka sata ba ta da wani kafara, kafaran kenan amma mutum haddi haka nan zina ba ta da wata kafara kafaran kenan a yi wanda ya yi ta haddi hakanan shan giya ba ta da wani kafara kafaran kenan a mishi bulala ko ƙazafi da haka wannan su ne kafarori iktifa'an bin haddi don haka akwai wasu zunubai da Allah maɗaukakin sarki ya sa haddi kawai za a yi ma wanda ya aikata wa isman akwai wani ɓangare kuma na zunubai don lam yurattab alaihi haddan Allah bai daura hukuncin haddi kai ba fashara a fihil kafara sai Allah ya ce kafara za a yi abinda ake nufi da kafara shine kankare laifin da mutum ya aikata su waɗancan an sa musu haddi ne saboda sun fi ƙarfin a kankare shi yasa aka sa musu haddi ne kaɗai zai iya ma'ana rage musu nauyin abin da suka aikata na laifi amma waɗannan kuma kafara ne kuma sannan waɗannan ɗin mafi yawanci ya shafi haƙƙi ne wanda yake tsakanin Allah da bayinsa kuma Allah mai jin ƙai ne kuma haƙoƙin Allah ana ginin su ne akan sassauci da jin kai sabanin haƙƙin mutum haƙƙi ne da ake ginin shi akan bibiya da nema yau mutum kana bin shi ba in yana bin ka bashi to a asalin ka'ida shine ya bi ka har sai ka biya shi amma Allah madaukakin sarki idan ka aikata masa laifi shine ya yafe maka in ka tuba to shi yasa waɗannan zunuban da Allah bai sa musu haddi ba ya shafi wato haƙƙin Allah ne zallansa yace ce fa shar'a fihi kafara kal waqi fi nahari ramadan kamar mutumin da yaje tara da iyalansa a cikin inin ramadan sai aka ce yayi kafara ya yan tabaiwa ko ya ciyar da miskinai guda 60 walwaƙo fil ihram ko mutumin da ya yi harama na aikin hajji ko umara kafin ya yi tahalluli sai ya je ya tara da iyalinsa wani abu ne da aka hana masa zai iya kusantar iyalin shi ne kadai idan ya yi a tahallulul akbar kamar yadda yake cikin hukunce-hukuncen aikin hajji wannan kuma malaman fikiyu ne za su yi bayaninsa wa katlul da kuma kisan kai da aka yi na kuskure Allah ya ce wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahli wannan duka kafara ne wal hinfu fil yamin da mutumin da yayi rantsuwa ya saba yayi rantsuwa cewa ba zai aikata kaza ba sai ya aikata ko rantsuwa cewa wallahi sai ya aikata kaza har lokacin wuce bai aikata ba to wannan sai ya yi kafara na kankare wannan abin da ya yi na wato rashin ganin girman Allah domin ya yi rantsuwa ne tare da ambatan sunan Allah sai kuma bai cika ba to wannan akwai rashin girmama Allah a ciki don haka dole sai ya yi kafara Allah yake la yu'akhirukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhirukum bima aqadtumul aymana فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم Allah ya ce wannan shine kafara rantsuwanku idan kuka yi haka wanda ya rantsuwa zai yi kafara wa gairi dalika da wasu ma hukunce hukunce da aka daura musu yin kafara da haka wannan kashi na biyu kenan akwai kashin da ake yin haddi akwai wanda aka daura kafara wa qisman lam yurattib alaihi haddan wala kafara akwai wasu zunubi kuma babu haddi akan shi ba kafara yace wa huwa naw'an su kuma sun kasu kashi biyu kashi na farko ma kana alwazi'u anhu tabi'iyan ka akli al'azira wa shurbi al-bawl wad-dam kashi na farko shine wato abin da zai hana mutum aikata abin ɗabi'a ce ta ɗan adam ma ba ta yadda da shi ba shi ne kama wanda zai sha jini ko wanda zai ci bayan gida ko wanda zai sha fitsari wanda a ɗabi'a ta ɗan adam ma ba zai aikata ba wannan wazi ɗin zai hana shi aikatawa wannan duk wanda ya aikata haka ya aikata haramu kawai shi ne ya tuba shi ne ya tuba domin ya ci abin da yake haramun wasani bangare na biyu kuma ma kanat mafsadatuhu adna min mafsadati ma rutiba alayhi alhad mana wannan barnar shi bata kai barnar abin da aka sa haddi a kansa ba kan nazar kaman wanda yake kallon mace kallo wanda yake na haramci mana kallo wanda yake na sha'awa ya kalli mace kallo wanda yake na sha'awa macen da bata halatta a gare shi ba amma ce ta halatta a gare shi mata shi wannan babu laifi amma na nufin matar da ta haramta a gare shi ya kalle ta kallo irin na sha'awa shine tun a karatun farko ake cewa wa nazaru ilal ajnabiyyati ko shi malamin mai alari ya sama kabira ce babban daga cikin kaba'i mafi yawancin malamai kuma suna cewa irin dunu ƙananan zunubai ne mana zunubi ne da bai kai ya ma'ana girman abin nan ba amma dai ana duba girman wanda aka saba ma ma'ana ba karancin laifin ake duba ba girman wanda za a saba ma ake kallo ko da karamin laifi ne to amma ba za a saba ma da shi shi ne abin da aka yi wal kubla ko mutum ya sumbaci mace da ba tasa ba wannan ko ya shafe ta wal mu'adafa ko ya zance da ita zance wanda yake na jin daɗi shine wa talazuru bi kalaniha ko watala zubu bi kalamiha wannan ya fi shafan kila yan kasuwa za ta zo kwastaman shi ne ta sakewa ya ta hira da ita izance da ita har ya wuce iyaka in gane ko wasari katu filsin ko ya ɗauki abin da bai kai nisabi na sata ba ana ya ɗauki naira goma misali ko naira biyar wa nahu zalika to irin waɗannan Eh, sai dai mutum ya tuba domin ya aikata abin da yake na haramun ne amma ba wani haddi a kansa ba wata kafara ya ce wa shuri alkafara su fi talatati anwa an shar'anta kafara ne a kan nau'i guda uku wato na ƙarƙashin waɗannan a ha na farko ma kana mubahul asli sun ma'araba harimu shi asalin abin halal ne sannan daga bisani sai haramci ya bujiro ma abin fa basharahu fil halin lati arada fiha hatta tahrim sai ya aikata abin lokacin da yake cikin hurumi na haramci ba hurumi na halacci ba kamar misali ciniki siye da siyarwa me hukuncinsa halal amma akwai sanda Allah ya haramta idza nudiya li salati min yawm al-jum'ati ila dhikrillahi wa dharul bayt sai mutun ya ketara ana kiran sallan ya je ya ciniki yayi sai da siyarwa to kaga ya aikata abin da yake halal ne a lokacin da yake haramu yace to irin wannan akwai kafara a cikin sa yace kamar misali kuma kalwaƙi fil ihrami kamar mutumin da zai tara da iyalinsa cikin harama ya yi haramar aikin haji ko umara ya kusanci iyalinsa to wannan asali idan mutum yana tare da iyalinsa ba irin wannan lokacin ba ai halal ne kusance ta ko to sai ya shiga lokacin da kuma hakan ya zama haramun ne sai ya aikata to wannan wasu malamai suna ganin sai ya yi kafara wasiyami ko kuma cikin azumi ya je kusanci iyalinsa a wata ramadan to kaga wannan sai yayi kafara wa darduhu alwaqfu fil haidi wan nifas abin da yake kuma kama da wannan shine kamar mutum macen shi tana cikin jinin al'ada ya tara da ita wannan Allah ya haramta ko Allah ya ce yasalunaka anil mahidi qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna Allah ya ce fa'tazilu an-nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna to sai wani ya aikata haka tana cikin jinin al'ada kuma ya kusance ta to kaga wannan ya aikata abin da yake haramun ne wasu malamai suna ganin zai yi kafara wasu kuma suna ganin sai dai ya tuba domin ya aikata abin da yake haramun ne amma bai kai haramci na kafara ba ko kuma na haddi ba a ah, fa ko kuma tana cikin biki yace bi khilafil waqti fi dubur nas'alullah al'afiya wa na'udhu billahi min haɗa. ko mutum ya tara da iyalinsa ma'ana ba ta wajen da ake tarawa da ita ba ta baya wannan haramun ne dan wasu suna fakewa su ce to tunda tana al'ada to za iya kusantanta ta wajen da ba al'ada ba to wannan kazanta ne kuma wannan haramci ne ولهذا كان إلحاق بعض الفقهاء له بالوقع في الحيض لا يصح yace wasu malamai da suke cewa ai wannan hukuncin sa daidai ne da wanda yayi kusanci wato matarsa lokacin al'ada bai yi daidai ba domin shi wancan yana da halacci a farko kafin zuwan al'adan halal ne amma wannan sawa'un da al'ada babu al'ada haramun ne manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa mal'unun man ata imra'atahu fi duburiha la'ananne ne wanda ya tara da iyalinsa ma'ana ta bayanta wannan Allah ya la'ance shi qala fa innahu la yubahu fi waqtin duna waqtin domin yin hakan bai halatta a wani lokaci banda wani lokaci fa huwa bi manzilati at wa shurbil muskini. muskili wannan hukuncin shi kamar hukuncin wanda ya liwatsi ne da shan kayan maye Allah ya tsare annau usani kashi na biyu ma a kada hulin min nazri duka abin da mutum ya ma'ana kudirce shi ya daura niyyar shi akan bakanci yace wallahi in ya samu kaza sai ya aikata kaza ma'ana idan Allah madaukakin sarki ya fito masa da kayansa da aka rike yace sai ya gina masallaci to sai ya gina masallacin nan ya hau kansa man nazara an yuti Allah falyuti'hu duk wanda ya bakance cewa sai ya yi biyayya ga Allah to ya aikata aw billahi min min yamini ko kuma ya yi rantsuwa da Allah akan zai aikata wani abu to tilas ne ya cika wannan abu ma'ana idan ya cikawa to wannan wani hukunci ya hau kansa aw haramahu Allah kuma arada illahu ko abinda Allah ya haramta shi kuma ya nufin halarta shi fashara Allah subhanahu hillahu bil kaffara to ire-iren waɗannan hukuncinsu shine mutum ya yi kaffara kaga shi ba haddi ba ne ba ce a masa haddi ba wanda ya rantsuwa ya saba ma rantsuwarsa sai aka ce zai yi kaffara Wasan maha ta hillatan Allah ya kira wannan cewa ta hilla ma'ana warwarewa shine Allah madaukakin sarki yake ce ma annabin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk da yake kiran ga al'umma ne ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim qad faradallahu lakum tahillata aymanikum Allah ya wajabta muku ya hukunta muku abinda za ku warware rantsuwar ku da shi shine in kun yi rantsuwa din ba ku aikata ba to ku yi kafara shine tahillata aymanikum mahiyatan هذه الكفارة ماهية لحج حرمة الإثم بالحنث كما ظنه بعض ce ita wannan kafarar ma'ana bata bata shafi ma'ana cin zarafin sunan abin da aka aikata tana shafe kawai laifin da kama Allah ne yace kama zan zannahu ba'dul fukaha ma'ana matsala ce ta saɓani fa innal inta qad yakunu wajiban yace wani lokacin ah, kankare rantsuwa din yana iya zama wajibi wa qad yakunu mustahabban wani kuna wani kace ya zama mustahabbi ne wa qad yakunu mubahan ko ya zama halal ne wa innamal kafaratu illun lima aqadahu amma kafara tana warware mun shi abinda ya riga ya kulla ne sai bai yi ba ko abin da bai so ya yi kuma sai ya yi rantsuwa kuma sai ya zo ya aikata annau usani kuma kashi na uku ma ta kunu hijabira jabiratan lima fata akwai wasu abubuwa da Allah ya rataya ga wanda ya aikata abu kaza to zai yi wani abu ne da zai maye gurbin abin da ya aikata an gane ko zai zama jabari ma'ana yana cike gibin da ka bari to shi ma kaga ba ba haddi bane wani nau'i ne na kafara amma zai maye gurbin abin da ka bari ne wanda baka yi shi ba yace misali ka kafarati qatlil khata'i kamar mutumin da yayi kisa bisa kuskure idan yayi kisa bisa kuskure wannan kafarar da zai yi za ta maye masa gurbin abin da ya aikata ne ma'ana yayi kisa to sai Allah ya ce yan ta baiwa wannan zai zama kamar ya mai masa gurbin abin da ya yi kisa din nan ne wa in lam yakun hunaka ismun koda a ce ba laifi a ciki wa kafaratu qatli sayd khata'an da wanda yayi farautar abin da Allah madaukakin sarki ya haramta mishi akan kuskure mutumin da ya shiga aikin hajji ko umara ya riga ya daura harama yayi niyya to bai halatta yayi farauta to sai ya yi farautar a kan kuskure ko to irin wannan Allah ya ce fa jaza'un mislu ma qatala minan na'ami fa jaza'un mislu ma qatala minan na'ami ya kuma bihi dawa adalin minkum hadiyan baligh al-ka'bati aw kafaratu aw kafaratun da'amu miskin aw adlu dhalika ya liyadhuqa wa ba'da amri saboda haka wannan kafara ce ita ma nau'i ne na kafara amma tana mai gurbin abin da ma'ana ya yadda shi ne ko ya taka hurumunsa to sai a mai gurbin shi da wani abu ya ce fa inna zalika min babin jawabi wannan babi ne na cikatawa ta yi gibin wani abu sai a ce to ka cikata shi da abu kaza wannan ul'awwal kashi na farko min babin zawaji wannan ana kwaɓa ne ana hani wannan ulwasat na tsakiya kuma min babi tahilla lima mana al-ibdu yana halatta mushi abin da rantsuwa ta hana masa ne to nan gabar da mali yake so ya faɗa shi ne kawo ta a takaice a ƙarshe ce wala yashtami'u mai hadd wa ta'ziru fi ma'asiya babu wani laifi saban Allah da za a haɗa ma mutum ma'ana ladabtarwa da kuma haddi a lokaci ɗaya sai dai ko a mishi ladabtarwa ko a mishi haddi amma ba a haɗa mishi hukunci biyu a lokaci ɗaya wannan kuma rahama ce ta Allah ga bayinsa kuma da jin kai na Allah ga bayinsa shi ya za mutumin da misali ya yi kuskure na kisa ba za a ce kuma ya biya ka fara a kashe shi ba haka fara kisa kisa ne bayan kuma ya biya diyan nan kuma a zo a ce ai kuma sai an kashe shi ba a haɗa mashi abu guda biyu sai dai a mishi guda ɗaya ya ce bal in kana fiha haddun uktufiya bihi duk laifin da ya zama yana da haddi in an mishi haddin shi kenan in an mishi haddin shi kenan wa illa uktufiya bi ta'azini. in ba haka ba kuwa sai a bashi da ma'ana ladabtarwa ta'zir shine ladabtarwa ma'ana hukuncin da shi bai kai haddi ba amma ladabtarwa ne musamman in akwai shubuha cikin abin da ya aikata ko abin da ya aikata din eh, baya cikin abubuwan da Allah ya ambata su domin akwai laifuka da za ka ga su ba su kai misali kama akwai abin da bai kai sata ba in gane ko akwai abin da bai kai sata ba yanzu kamar masu yin sani wannan sata ce ba sata ba ma'ana ta yi kama da sata saboda an ɗauke abu ne a halin akwai amma kuma ba sata bane saboda yawanci wanda za a sace mishin yana yana sane ko yana farke ya san cewa ila za a taba abu a jikinsa da haka yana iya kare kansa saboda haka kaman wani abu ne na yaudara kaman abu ne na yaudara yanzu kaman dan kowa nan za a mishi hukuncin kisa ne za a mishi hukuncin kisa amma abin da za su sata ya wuce ma ne sabon abin da ake sata to amma saboda shi ba wai sata ba ce kai tsaye ba wai sata ba ce kai tsaye ko yaudara ne wani ma kana ganin shi yana ganin ka ba za ka ɗauka ma ba wani mutumin kirki ne ko ɗan kasuwa ne sai ya zo ma da shiga da komai irin ta 'yan kasuwa su zo da mota kamar irin ta banki da bace da komai a natse wuya da tai a matse ka ɗauka ma'aikatan banki ne su zo ma da wasu takardu cike da wasu bayanai duka na na yaudara kuma kai da kanka za ka ɗauki abin ka ba su wannan ai ba nan shi ba kamar sata ba ne ko kila kai ne ma za ka ɗau wayar ka ka buga mishi transfer ya turo ma waya a'a shi ne kaza ne kaza ya ga akan ɗinka akwai matsala a ciki don haka kana buƙatan ka tura abu kaza da wahi da kai da kanka za ka ɗauka ka tura to kaga wannan sata ce shi nau'i ne na sata amma akwai wasa da hankali a ciki akwai dabara a ciki akwai yaudara to kaga irin waɗannan hukuncin su shine ta'azir za musu ta'azir za a ladabtar da su amma shi ta'azir yana da wani abu da ya keɓanta da shi shine ta'azir din ladabtarwan yana iya kaiwa ga kisa ya dangana da girman laifin yana iya kaiwa ga kisa haka wani za ka samu a ma'aikata suna nan wasu ma'aikatu musamman wanda suke aiki wajen shigar da kudi da fitar da kudi haka samu su sana'arsu a wajen suna aikinsu ana biyansu amma za su iya kirkiran wata kwangila ta karya da kansu su bayar da ita ga kansu su fitar da ita da tsayin da komai na abin nan ba yadda za ka yi ka gane cewa ta karya ce kuma za su iya siyar ma da wani kuma zai je ya siya ya je ya gama a ce to ai shi wannan ya yi aikin banza don ba bisa ka'ida shi kuma bai sani ba ko ko misali a siyar ma da fili kuma a ranar an siyar ma da mutane biyar kafin a siyar ma kuma za a baka takarda da staff komai da director na land da komai sun sa hannu bal wani ma har da kuma yana da wannan zalhalin ba nashi bane to kaga wanda suke irin wannan abin an ce a yanke musu hannu su ba yanke hannu ba ne yanzu yanzu su wannan ta'azir za a musu za a ɗauki wani hukunci ne da zai iya fin yanke hannu ko zai iya fin yanke hannu misali yanzu idan su ma'aikata ne sai aka ɗaukan musu hukuncin cewa na farko aikin da suke yi an kore su a aikin sannan kuma an kwace gidajensu misali ko motarsa sannan kuma an sa mushi zama a kurkuku na shekara goma to kaga wannan gara yanke masa hannuwa ko zai ce shi da ma hannun aka yanke mishi an bashi yana da abubuwan dan yanzu in ya fito daga gidan kurkukun fa bai ya fara daga daga zero ne kuma ta'azir ne ma'ana da daftar ne wani kuma ma za a iya cewa karnar tashi ta kai ta yawa zai iya cin amanar ƙasa ko shugaban ƙasa ma'ana za a iya kashe shi wannan duk ta'ajil yana iya kaiwa ga wani a kaman wanda ya yi tambaya akan wanda suke kashe mutane saboda sun shigar da kwaya wasu ƙasashe wannan ta'azir ne ne da zai iya kaiwa zuwa ga kisa da za ka samu ɓarawon zaune ila a cikin unguwa ma yake amma shi fa baya fita ya yi sata amma duk abin da aka kawo na sata shi ya sani bal yaran shi ne kuma kai baka isa ka zo ka kama shi da cewa shi ya yi sata ba yanzu wannan za ka yanke mashi hannu to amma za a iya mashi ta'aziri ana iya kashe shi a hukumance an gane ko ana iya zuwa a rusa gidan nasa ma'ana a fasa gidan gaba ɗaya ya daina tattara waɗanda suke wannan sana'a duk tana iya yiwa ana iya ɗauke shi a hana mashi zama a garin a mayar da shi tsakiyar wata unguwa kuma a sa shi ido ma'ana a hana shi sakewa duk ana iya duk ta'aziri to malai yake cewa idan akwai haddi a cikin wani laifi da ko sabo to ana aikata haddin ne kawai idan kuma babu haddi sai a mishi ta'azir ma'ana sai a ladabtar da shi wala yajtami'u al-hadd wal kafaratu fi ma'siyatin hakanan ba a haɗa ma mutum a mishi haddi a mishi kafara kuma a cikin laifi daya ba a hada ma mutum duka biyu bal kullu ma'asimatin fiha haddun fala ma da ke cewa duk wani sako wanda Allah ya riga ya ajiye mishi hukubarsa ta haddi a ciki to babu kafara a cikin ta wa ma fihi kafaratu duk abin da aka ce za a yi kafara kuwa to shi kuma babu haddi a kansa wa hal yajtami'u at-ta'zir wal kafaratu fil ma'siyati allati la hadda fiha wanda kamar ya koma ya shiga cikin babi ne na fikihu sosai ya ce to shin za a iya ma mutum ta'azili na daftarwa sannan kuma ya biya ka fara a cikin laifin da babu haddi a cikinsa laifin ba haddi a ya ce duk laifin da yake da haddi to ba za a masa kafara duk wanda yake da kafara ba haddi to shi yanzu wannan laifin babu haddi a cikin shi to za a iya hada mushi da ladabtarwa da kafara wannan akwai sabani a wajen malamai yace wa hadha kal waqti fil ihram was siyam kama wanda zai kusanci iyalinsa a cikin watan azumi hakanan ko a cikin yayi harama wa waqil haidi ko mutumin da zai je ya tara da macen da take al'ada mace shi ce amma tana al'ada ya je ya tara da ita ai Allah ya hana to yanzu za a masa za a ladabtar da shi ne kuma a ce biya kafara ko ba za a masa ba wasu malamai sun tafi musamman hanabila akan cewa zai biya kafara zai biya abin da bai gaza ma'ana dinari ɗaya ba abin da bai gaza dinari ɗaya ba shi ne abin da zai biya rubu dinar shi ne naira dubu ishirin da shida da dubu ishirin da shida misali so hudu nawa ne dubu ɗari da wani abu suka ce haka zai biya zai biya gina ne guda ɗaya dubu ɗari da wani abu wanda wanda eh dubu da dubu hudu ko to haka zai biya in kama shi ya iyalin shi ce amma kuma ya tara da ita lokacin da take al'ada Allah ya hada ce to za a mishi ta'azir za a ladabtar da shi wanda suka ce a'a wannan sai dai ya biya kafara kafarar shine eh, a daura mishi tara ta abinci ya ciyar abincin ba da iyaka ana iya cewa a tara mishi kaman eh, almajirai guda hamsin ya ciyar da su eh, abinci na lokaci daya ko kalace ko abincin rana ko kuma abincin dare sai a tara ma almajirai kaman arba'in ka ciyar da su don haka ranar da a gidanta za su ci abinci a ga wannan ai an daura mashi aiki ya ce iza na fihin kafara an mun ce akwai kafara fakila wasu suka ce ya jibu tazi wajibi ne a ladabtar da shi saboda mai liman tuhika min alhurmati bi rukubil jinayati saboda abin da ya aikata wato na aikata wannan laifin cin zarafi ne na ma'ana wannan yanayi wakila wasu suka ce la ta'zira ba za a ladabtar da shi ba fi zalika iktifa'an bil kafara da an na haja biratun wa maɗiya, domin ya biya ka ta mai gurbin abin da ya aikata na laifi wannan safaji ne a mazhaba ta hanabila su suke ganin cewa za a biya ka kafara akwai hadisi duk da yake hadisin bai da inganci a wajen malamai to wannan duka yana magana hukuba ne wasu wato dokoki ne da hukunce-hukunce da Allah ya daura akan wanda suka aikata wani laifi a shari'anci a shari'a ne wannan ake magana yanzu yanzu a koma abin da ya shafi abin da Allah zai daura ma mutum ba a hukuncin shari'a ba na abin da zai ji a zuciyarsa na aikata sabo din shine yace wa ammal uqubatul qadariyya da Allah ya kaddara zai samu bawa na uquba ba sai an ganshi ido da ido ba a'a shi a karan kansa in ya aikata laifin abin da zai dinga samunsa wannan dan haka shi ba da bane ba kuma ba bane ba kuma kafara ne. in gane ko yanzu kamar misali wanda ya aikata zina ya shiga cikin kunci ba a san ya aikata zinan ba kuncin da zai shiga ita ce hukumar da Allah zai dora masa ma'ana duk sanda ya tuna wannan abin da ya aikata abin ya dinga damun shi a zuciyarsa wannan hukuma ce da Allah ya daura ya ce to ita ta kasu kashi biyu akwai nau'un alal qulubi wal nufus shine kamar wanda muka yi misali akwai wani bangare na ba da Allah ya rataya duk wanda ya aikata wani sabo wannan abin zai yi ta bin shi ya dinga sa mishi kunci a zuciyarsa da rayuwarsa ma ya dinga jin ba daɗi ba sakewa wa nau'un alal abdani wal amwal akwai kuma wanda zai taba jikinsa ya taba dukiyarsa wallati alal qulubi wacce kuma take aukawa kan zukata ma da yace su ma sun tafi kashi biyu ahaduha ta farko alamun wujudiyatun yudrabu biha alqalb wani radadi ne da zai dinga taɓa zuciyarsa na abin da ya aikata na laifi ne na saban Allah zai dinga jin zuciyar shi tana shiga cikin ƙunci. zai dinga jin baya sakewa baya walwala wasani ta biyu qatl mawad allati biha hayatuhu wa salahu wa anhu ma'ana za a katse masa abin da yake raya masa zuciya ne mana zai zama duk abin da zai raya masa zuciya ta kuma ta rayu sai Allah ya katse masa wannan abu sai ya zama zuciyar shi ba ta rayuwa tana cikin damuwa a koda yaushe wa idza qutiyat anhu hasala lahu abdaduha dan haka duk sanda aka katse masa wannan abin da zai raya zuciya to abin da zai mai gurbinta abin da baya raya zuciya ne wa uqubatul qulubi malam yace uquba ta zukata ashaddul uqubataini ita ta fi tsanani wahiya aklu uqubatil abdan ita ce take haifar da ma'ana radadi na jiki duk zuciya da ta samu wannan uquba din to shine zai zai bazu ma'ana har ya auka ma jiki wa hadhihi al-uquba irin wannan uqubar da Allah yake daura mu wanda suka aikata laifi din taqwa tana karfafa wa tatazayadu tana kuma ƙaruwa ta dinga daɗa haɓaka hatta tasriya min alqalbi ila albadan hatta tashi daga zuciya kaga jikin shi ma gaba daya koma cikin kunci da damuwa sai ga mutum yana ta karewa ba komai bane saban Allah da yasa a gaba kaga tun ya shiga zuciyarsa har ya zo ya bayyana a jikinsa in saban Allah yayi yawa haka ne zuciyar da ta saba ma Allah wannan radadi da wannan kunci da yake cikin zuciyar zai iya mamaye gangan jikin ma gaba daya kama yadri alamun badani ila kalli, kaman yanda malai yake cewa wato raɗaɗi na cuta ta jiki yake iya zuwa zuciya to haka ne raɗaɗin cuta ta zuciya yana iya zuwa ga jiki fa fara katin nafsul badana da yayin da aka ce rai ta rabu da jiki din nan sara hukmu muta'allaqan biha wannan abu zai ran ne kuma tunda yanzu jikin ya kare ya mutu to wannan laifin zai ratayi da zuciyar za ta yi ta samun wannan raɗaɗi Yanzu duk wanda ya rasu shi ke na ranshi ya rabu da jikinsa kuma an gane ko ya za wasu malamai suke cewa lokacin da mutum ya rasu ya koma ga Allah eh, idan bawa na kwarai ne eh, wannan ni'ima da jin daɗi da zai dinga yi suka ce a jikin ransa ne kawai banda gangan jikinsa wasu suka ce a'a da gangan jikin da ran haka nan idan azaba ce wasu suna cewa wato a jiki ne kawai wasu kuma suna cewa a'a a rai ne ma'ana raɗaɗi na azaba da za a dinga ma bawa a cikin kabari idan mai laifi ne cewa ran ne kawai za a dinga azabtar da shi wasu kuma suka ce a ran ne da gangan jiki gaba ɗaya a tun an azabtar da rai a gangan jiki zai azabtu a ko a yanzu cututtuka da yawa ko abubuwa da yawa na zuciya ne amma suke taɓa gangan jiki ko yanzu mutane da yawa abin da yake sa musu hawan jini menene damuwa ce tunani ne ya sa ma kanshi wani abu ko kuma ya shiga cikin wani mawuyacin hali saboda wani abu to wannan zai dinga kantsama a cikin jikinsa har ya cutar da jikin to malai ya ce fa za a rat hukubatul qalbi na irin a lokacin hukuba ce ta zuciya wasarat ayaniyar zahiratan a lokacin za a dinga ganin ta kilikili wahiyar musammatu bi azabin kabar ya sa malaika ita ce ake kira azabar kabar don da bai aikata kyakkyawan aiki ba azabar da za a masa ma'ana a sa eh, hadisin da ya inganta wanda ake azabtar da rai wacce ta saba ma Allah ai idan mutum ya mutu ran shi ake cirewa mala'iku ne suke dauka ai za su bakku da gangan cikin ne za su dauki su da shi ko za su haura da shi su kai shi har zuwa sama ta bakwai sawa'un wannan rai mumina ce ko kuma kafura ce sannan kuma in aka tashi lokacin da aka bar ku da gangar jiki duk abin da ake motsi da shi da gangar jiki ake ba rai a jikin. ran ya riga ya fita haka duk wani jin daɗi da za a fara nuna masa daga fitar ran da waye shi jikin ba zai ji yanzu ita ran ce za ta dinga samun wani to shine ma da yake cewa wannan shine ni'imar kabari ko azabar kabari da haka rai ɗin ita za ta dinga samun wannan ni'ima wa nisbatuhu ila al-barzati ka nisbati azabil abdani ila hadhihi adda yace an kwatanta shi kuma da wato rayuwa ta barzahu an ce barzahu shine kabari ma'ana abin da yake tsakanin duniya da lahira inda gidajen dama guda uku ne ko gidaje da dan adam yake rayuwa a cikin su guda uku akwai duniya akwai kabari akwai kuma lahira wannan gidaje uku na uku ne yake kasuwa kashi biyu imma azaba wuta ko kuma aljanna ni'ima kuma dan adam fi yanda yake ya shiga waɗannan ba wani dan adam da ba zai shiga waɗannan rayuwar ba yayi rayuwa a nan duniya in ya mutu ya koma kabari idan kuma ya tashi fariqun fi jannati wa fariqun fi sa'ir wani zai ce to wanda dabba ta cinye shi ba shi ma za a ɗauki ran za a tafi da ita kuma ran tana cikin barzakh ne tunda dai ta bar duniya kuma ba ta tafi lahira da haka tana wannan tsakanin wannan tsakanin kuma ba wanda ya san abin da ke faruwa cikin shi sai Allah tsakanin duniya da lahira ba domin ba wanda zai dawo ya bada labari ko babu wani wanda zai dawo ya bada labari قال فصل alal abdan hukuba da kuma raɗaɗi da Allah madaukakin sarki ke sanyawa a gangar jiki ita ma ta kasu kashi biyu akwai nau'i na farko a nan duniya ne hukubar da Allah zai sama gangar jiki in ta saba ma akwai nau'i na biyu kuma a lahira ne ba a duniya ba yace wa hawa da wa muhabi bi hasabi maqasid ma rutiba alaihi fi shiddati wal khiffa ce tsananin wannan hukubar da dorewarta ma'ana gwargwadon barnar da wannan jiki ya samun makansa ne idan ya zama barnar da ya ja makansa barna ce mai girma a azabar shi ta yi tsanani a lahira idan ya zama kuma barnar da ya ja makansa barna ce mai karanci a zabar ta yi ba za ta yi tsanani ba to ya yace fa laysa fid dunya wal akhirati sharrun aslan illa dhunub wa uqubatuha yace duniya da lahira babu wani sharri face mafarinsa ya zama zunubai ne duk wani sharri da mutum zai shiga a cikin duniya da wani kunci da wahala da damuwa ko a lahira mafarinsa safan Allah duk wani wahala da mutum zai shiga da kunci da damuwa duniya da lahira in dai abu ne wanda yake na ukuba ne ma'ana wani hukunci ne za a yi to wannan mafarin ka Allah ne Allah ya tsari ya fa fasharu ismun dalika kundi. sunan duwannan abin shi shine shari wa asluhu rumin sharin nafi kuma mafarinsa daga sharin zuciya ne zuciya ita take farar da wannan abu wa a a'mal da kuma miyagun ayyuka in zuciya ta kirkiro abin sai gabbai su gaskata ko su karyata idan ayyukan sun yi muni a zuciya sai a dinga ganin su a gabbai marasa kyau ya ce wa humar aslanin da zani kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ya sa'idu min huma fi khutbatihi shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam cikin hudubar sa yake neman tsari daga waɗannan abubuwan guda biyu min shururi anfusina wa sayyiati a'malina yana neman tsarin Allah daga sharrin rai sharrin zuciya da kuma laifuffuka na ayyuka miyagun ayyuka domin sharar rai shi zai sa su munana su zama ba su da kyau shi ne yake cewa wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina mala yace wa sayyiatul a'mal min shururi nufus munanan ayyuka ai me ya haifar da su sharrin rayuka shi ya haifar da su fa'ada sharru kulluhu ila sharrin nafsi don haka duk sharar na zuciya ne Fa'in inna sayyi'atal a'ma sayyi'atil a'mali min furu'ihi wa thamaratihi domin munanan ayyuka din ai kamar rasta ne na sharrin ran mutum ita ran mutum kamar ita ce tusha sharrin kuma shine na munanan ayyuka kamar rasta ne na wannan tusha da haka kenan yana bukatar ita zuciya sai an samu abin da zai magance ta abin da zai kashe wannan sharrin da ke cikinta shine daga ciki akwai addu'a Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa qad ikhtalafa fi ma'na qawlihi min sayyiati a'malina malamai sun yi sabani me ake nufi da sayyiati a'malina daga miyagun ayyukanmu hal ma'anahu as-sayyi'u min a'malina wasu suka ce abin nufi a cikin ayyukan nan wanda ya fi rashin kyau ake neman tsarin Allah daga gare shi fa kunu min babi idafatin nau'i ila jinsi wa kunu bi ma'ana min ay min sayyiati a'malina wakila ma'ana wasu suka ce a amin uqubati allati tusu'u daga cikin uqubar da take munata munana munana na wannan ayyuka ma'ana abin da zai biyo bayan ayyuka ake neman tsarin Allah fa yakunu wa min uqubati amali amalina ko uquba na ayyukan mu da wato suke suke bata mu ko suke munata mu wa yurajjihu hadha alqawla anna alisti'azati takunu qad tadammana jami'a ash-shar yace to amma abin da ya yafi rinjaye shine in ka nemi tsarin Allah ma'ana ya gangame duka biyun kowanne aka faɗa neman tsarin Allah ya shafe shi fa inna shurur al-anfusi tastalzimu al-a'mal as-sayyi'a domin idan rai ta baci mana idan zukata suka gurbata suka lalace to abinda zai biyo baya shine miyagun ayyuka haka nan kuma idan zukata suka gyaru abinda zai biyo baya kyawawan ayyuka وهي تستلزم العقوبات السيئة fanabbaha bi shururi al-anfusi ala ma taqtadihi min qabhi al-a'mali dan haka kamar Allah ya mana nuni ne na cewa lalacewa da gurbata zuƙata zukata ke haifar da miyagun ayyuka munanan ayyuka shi yasa ba sai ya ambaci wannan abin da suka kunsa ba sai ya kawo su a dunkule waqtafa bi dhikriha minhu idh hiya domin ita ce mafarin sai aka takaita da ita ثم ذكر غاية الشر ومنتهاه sannan sai ya ambaci makurar abin da wannan sharrin yake kai mutum zuwa gare shi wa huwa sayyi'atu allati tasu'u al-abda min amalihi min al-uqubati wal a'dab shine wato miyagun abubuwa marasa dadi wato wanda wannan ayyukan suke gadar madabawa wanda yayi mummunan aiki ai zai samu radadin abin da ya aikata mara kyau cikin Allah ya azabtar da shi zai dinga tuna cewa ai sakamakon mummuna abu kaza ne da ya aikata da haka mana tarihin isti'azatu asla shari dan haka wannan neman tsari din da ya kyautu musamman a cikin maganganu ko cikin zantuttuka ko duk wani zama a dinga yawan faɗan shi wani yana daga cikin wato bin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine mutum yayi wannan khutbatul haja a duk lokacin da zai gabatar da wani abu saboda da yin haka in ma zuciyar shi akwai abin da take so ta killa shi wanda yake mummuna ne to ya nemi tsarin Allah daga wannan ba za ta yi duk aikin da zai biyo baya ba zai zama mummuna ba sai zama kyakkyawa domin me domin ya nemi tsarin Allah daga sharrin zuciyarsa ai zuciya al'amaratu bisu Allah ce innan nafsa al'amaratu bisu ita rai da kuke gani tana umarta mutum ya aikata mummuna yanzu haka kawai idan mutum yake banta yana zaune shi kadai in ba wanda Allah ya tsare shi ba in dai ba komai da yake yi to sai ya fara taka wasu abubuwa marasa kyau to sai dinga taka wasu abubuwa marasa kyau shi ya sa ma wasu a karin magana na turanci suke cewa wai zuciyar da ta zama ba komai a cikinta wato kamar shagon iblis ne eh kamar shagon iblis ne duk zuciyar da ta zama haka kawai ba komai a cikin ta tana rauni to ba abin da zaka dinga killa ma irin wasu abubuwa mara kyau sai za so kullum mutum ya dinga shagaltar da kansa da ayyuka masu amfani kar ka zauna haka kawai ba ka komai domin zaman kawai shi yake haifar da miyagun abubuwa mutum ya zauna kawai shi baya komai la ai in ma ka ambaci Allah ko shi ka shagaltu da wani aiki na alkhairi amma in ba haka ba to lallai abin da zai shiga cikin zuciyar mara kyau ita kaman kaman kaman cingam ne idan cingam in kana tauna shi ai ba zai datti ba amma kana ajiye shi a ƙasa ya zai ƙasa za ta mammanne a jikin shi ta baje shi kaga ka ajiye shi ne ba komai amma za ka ɗauka ka rike shi ba ka yi watsi da shi ba to za ka ga yana nan haka za ka yi ta tauna shi yana juya yana juyawa amma kana ajiye shi a ƙasa kuma za ka ga da tiya to haka zuciya take kana ajiye zuciya ka ce ba za ka yi wani abu da ita ba to sai ta fara lalacewa haka dole ka musamman ka yi amfani da ita cikin abin da yake na biyayya ne ga Allah to da haka sai ka ga ka tsare ta amma in ka bar haka kawai lalacewa take yi ka bar ta haka kawai yanzu ko tumatir ne ka ajiye kwana biyu ba kai komai da shi ba yake dawa sai ya motsi ko in ya motsa nan ba zai tsaya a motsi ba ba za ga wasu kwani sun fara bin shi zai fara tsani can kuma zai narke lalace zai zama kuma eh, akwai wani abin nan hunhuna ya fara hawa kai to haka zuciya take in ka bar ta baka mata sabis baka gyara ta to haka za ta zo ta lalace kuma sabis ɗin zuciya ba komai ba ne alabi zikirin layi ta kuma inda kudu ambatan allah shi ne kaɗai zai faya wannan zuciya shi ne maza allah sallallahu alaihi mai yake cewa matsalin lari ya zukuru rabbahu wallari da ya zukuruhu ka matsalin hayyi wal kwatankwacin wanda yake ambatan allah da wanda baya ambatan allah kamar raye ne da matacci da haka duk zuciya da ake ambatan allah kamar ƙasa ce da ake zuba mata ruwa ba za ta taɓa bushewa ba duk ƙasa yanzu ka samu a ƙofar gidanka akwai waje da ka ɗan sa wasu 'yan furanni ko shuke-shuke ana ba su ruwa da kuma can gefe ba a ba su ruwa ya suke zama suna zama ɗaya wancan in ka je ka sa abu a cikin mutuwa ne to haka zuciya take idan kana raya ta kuma abin da ke raya take na ambatan Allah da biyayyar Allah shine kaɗai abin da zai sa zuciya ta dinga ma'ana wannan ƙamshi ka dinga ganin tana iya karɓan abu tana fitar da abu mai amfani amma in ya zama babu wannan babu biyayya ga Allah ba ambatan Allah to sai ta dinga bushewa yaga ta bushe ta bushe har ta lalace kamar yadda zukatan banu Isra'ila suka zamanto da suka kwankwabi saban Allah Allah ya ce kun makasar qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wannan bal ashaddu qaswatan sun ma fi su karfi tunda min al hijarati daga cikin duwatsu din wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah to kaga duwatsun ma sun fi su tsoron Allah su zukatan sun bushe ma ba sa iya fitar da komai nas'alullah al dan haka wannan neman tsari ma da yake cewa neman tsari ne babban mutum dinga neman tsarin Allah daga sharrin zuciyarsa wa min du'a'il mala'ika daga cikin addu'o'in da mala'iku suke ma mu'minai ma'ana suke roƙan ma Allah mu'minai qauluhum suna cewa waqihimus sayyi'at Allah ka tsare su daga miyagun ayyuka wa man taqis sayyi'ati domin duk wanda ka tsare shi daga miyagun ayyuka yawma idin a wannan rana faqad rahimtahu ya Allah ka ji kansa fa hada yatadammanu talaba wiqayatihim min sayyi'ati al-a'mali wa uqubatiha sahibaha fa innahu subhanahu domin shi Allah wanda ya tsarkaka mata wa qahumul amal sayya duk lokacin da ya tsare bayinsa daga miyagun ayyuka to jaza'ahu as-sayyi ala wa qahum jaza'ahu as-sayyi sai ya tsare su daga mummunan sakamakon wannan aikin wa in kana qawluhu man taki sayyi'ati yawma idin faqad rahimtahu azhara fil uqubat al-a'mal al-matlub wa ta'ayatuha yawma idin za mu dakata nan insha Allah abin nufi dai a wannan darasi da yana nuna mana dole ne mutum ya dinga tsare ma'ana sharin zuciyarsa kuma dole mutum ya zamanto mai ke neman tsari ne na Allah maɗaukakin sarki daga miyagun abubuwa da miyagun ayyuka haka muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga aikata miyagun ayyuka Allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya karkatar da zukatanmu zuwa ga biyayya gare shi subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk haka min sayyi'ati a'malina Allah ta'ala a'lam. Na'am. irin wannan ya dangana ma'ana eh, akwai abin da ake ake abin nan ma'ana ake ake fasa ko ake fasa wani code akwai abin da ake kira code bakas ko za a fasa wani abu ne na wata ma'aikata ko wani kamfani na sadarwa ko ko kowa yawanci su ne ake hauka musu aiko sai a shiga a dinga sace musu wannan abin nan ɗin to wannan haramun ne ga musulmi ya aikata domin ba haƙƙinka ba ne ba haƙƙinka ba ne abu ne da asali su sun kirkire shi kuma suna biyan kuɗi a kan wannan sannan kuma suna siyar ma da mutane sukan siya don haka kai ɗin da za ka shiga ka karɓa wannan abin nan ɗin ba bisa ƙa'ida ba kamar ka musu sata ne inda yake sata ne amma ba wai sata ta kuɗi ko wani abin nan ba wannan da yana nuna akwai dai nau'i na yaudara in gane ko da cin haƙƙin wani ba bisa ƙa'ida ba saboda haka wannan bai halatta mutum ya yi amfani da su bai halitta mutum ya yi amfani da su saboda abu ne da an gine shi akan cewa a biya ne a baka kai kuma sai ka fito wasu hanyoyi musamman da yawa daga shi samari suna aikata wani daga yana samun data da yawa kuma yawanci dama ana shiga waɗannan nuka ne a ratsa musu abin nan ɗinsu ko shi yasa a ƙasashen da suka ci gaba wannan babban laifi ne har ma a ƙasan nan babban laifi domin abin bai tsayawa ga wannan wasu sukan shiga har daga nan ne har sai kaga an koma cyber france wasu su shiga bankuna su shiga account ɗin mutane su don musu kuɗi daga haka da haka har mutum ya kai ga irin wannan to kaga abu ne wanda yake bai halarta ba gaskiya abu ne wanda yake na haramci wallahu ta'ala a'lam Allah shi ne mafi sani na tambaya abu ne tare da sallah na mutum ne ya je a wajen aiki sai sai ta yi cewa ya yi nan da kuskure ba cikin ko wannan ne ai wannan ya kasu da shi idan lokacin da ya je wajen da ya kasa gane alƙibla idan ya yi tambaya aka ɗaura shi akan abin da yake ba daidai ba ko kuma ya yi ƙoƙarin iyawarsa wajen gano inda alƙibla yake ko ta hanyar amfani da na'ura da take nuna alƙibla ko wani abu makamancin wannan sai ya ya nuna masa inda alƙibla ɗin take to wannan in ya yi sallah daga baya ya bayyana masa cewa ba bisa alƙibla ya yi sallah ba wannan ba laifi sallah shi ta yi wanda yake maimaita sallah shi ne wanda haka kawai da ya zo sai ya rage cewa kai ina ganin nan ne alƙibla kawai ya sallar sa a wannan bai yi ƙoƙarin neman alƙibla ba da haka wannan ne dole zai sake sallah bai da sallah don bai nema abin da ya kamata ya nema din ba wallahu ta'ala ala Allah shi ne mafi shi na na malam kuma abin alƙiƙarin da ya kai magana bishiyoyi abin yi nuna idan ka je ka cimbuta a zaman ɗakin kawo ba sai ka ga yawon hmm. su wannan abin alƙiƙarin da hmm. na gardu masu ne da wanda ake tafiya da kuma biyarsa mm. sai ka je ka ji a gaban ɗakin kama in ka dora shaka sai ya kawo shi wannan kibiyar kasa ta barbar mm. eh to tana a gaban wannan kama ya bar ya ya ya <laughs> to abin da ya shafi alƙibla dama Allah madaukakin sarki cewa yayi fa walli waje haka shatr al-masjidil haram ba yanda zaka kalli alƙibla kai tsaye in ba kana ka'aba mm. ba wanda ya ce yau duk inda yake inda yake kallo daidai na alƙibla take shi yasa ma Allah ya ce nahiya wija yanki ai yanki ne wannan dan allurar da kake gani zai yi wahala ta fita daga wannan yankin ta kuma yanki haka yanki kake kallo hatta wanda yake cikin garin maka ba zai ce lallai inda yake kallon nan kai tsaye ka'aba yake kallo ba haka wanda yake kallon ka'aba wanda ya shiga ɗakin farfajiyar masallaci ne ya zama tilas a gare shi ya kalli ka'aba kai tsaye ya fuskance amma duk wanda ya fita a masallaci ba yi da yi da ikon da zai kalle ta kai tsaye sai dai ya kalli yankin da take yanzu mu dinnan da muke kallon nan ai muna kallon yanki ne ko ko ka'aba kai tsaye muke kallo yanzu kai ta tafiya a haka in dai za ka yi tafiya ka kule ba za ka je ka samu ka'aba ba mu da muke kallon gabas yanzu ba muna kallon gabas ba to in kai ta tafiya kai ta tafiya kai ta tafiya inda za ka yi shekara goma kana tafiya har ka kai maka sai ka je ka samu ba a kibla kake abin nan ya ka kauce Tun tunda kana cikin tafiyar in dai makan za ka je sai ka yi kwana ko ba za ka yi kwana ba yanzu misali yanzu a tafi maka kawai straight ake tafiya a kama hanya ma'ana in ka ɗauki hanya yanzu kamar misali a ce jirgi ya tashi zai tafi ƙasar saudiya daga nan ƙasar in ya kama hanyar nan bai kwana sai na kwana a yi eh? shi ma ya yi nan ya yi can a yanka ta nan a yanka ta nan saboda haka wannan jiha ne shi wannan abin kawai yana taimaka ma ne ya nuna ma ma'ana mafuskanta ko kuma yanki da za ka iya gano cewa ka'aba a wannan yankin take kuma ba yi ka'aba kai tsaye ba to haka yin sallah da wannan abin babu laifi ko neman aljumla da shi babu laifi shi yasa za ka ga wasu su zo in an shigo masallaci a ce sai an karkata alƙiblar tana wasu sai sun karkata tana inda duma ce sai an karkata ta wannan duk bayi da wani asali tunda yanzu da zan je ka'aba to ina zan karkata kuma in je ga ni ga ka'aba misali ina kallanta sai ce sai na karkata da duma ta wannan karkace karkace duk bayi da wani asali saboda haka yanki ake dubawa yanzu misali masallacin idi a nan yankin yake ba dole duk wanda zai salla a ce zai kalli in a ce misali masallacin kidi nan ne yake ba ba dole kowa ya kalli straight wanda yake can gefen gidan shi a can kusurwar yake ai dole sai ya karkace ya wanda yake waccan kusurwar ai dole zai karkace ya saboda haka fuskar wajen mafuskantar wajen kawai ake kallo da haka amfani da irin wannan abun ba dole wai zai nuna ma kai tsaye ga inda ba wanda ya san daidai dama sai Allah saboda haka ba yanda za ka yi ka samu daidai yanda yake so ya nuna ma daidai ɗari bisa ɗari haka sai yana yana karkacewa dole zai dinga karkacewa saboda haka wannan shine wallahu ta'ala a'lam almuhim abin da ake so mutum ya fuskanci inda yake hasashen cewa nan ne yankin alƙibla mu yanzu da muke yammacin duniya ko afirka ta yamma aisha sa muke kallon gabas to to wanda yake gabas ina zai kalla nan ba zai kalla to an taba ba ka abu ba yamma take ba dan haka yankin ka aba zai kalla wanda yake kudu fa ina zai kalla arewa wanda yake arewa ba kudu zai kalla to haka yankin kawai ake so ka kalla da haka babu wani masallaci yanzu a ce duk kasan nan da muke ciki da zai ce shi kai tsaye ka aba yake kalla ba ai wannan masallacin ba ce shi inda yake din nan daidai tsaitin ka'aba ne in ya tafi daga nan duk wanda ya hau kan wannan tsaitin alƙiblar masallacin yanzu ya je har gaban ka'aba sai dai ya je yankin ka'aba saboda haka wannan abin yana taimaka ma ne kawai kuma ire-iren waɗannan abubuwa ni'ima ne ma'ana abubuwa ne da Allah ya kawo mana su cikin zamani ba ka ba sai a yi ta saɓani a unguwa ɗaya ma zai kaga ana saɓani wani ya sa hasumiyar shi ta nan wani ya sa ta ta nan wani ya sa ta ta nan wasu ma gida a ƙasa za su ta za a gani daban-daban kamar masu karkarkata da duman ne duk wanda ya je gaban kaba ba yanda za ga limami yana karkata da duma ba a taɓa karkata da duma sau da aka kawai abin da ake so ka fuskanci yankin inda alƙibla take shi ne fawalli waje haka shatara me ya shatara nahiya ko jiha ya Allah ce fawalli ko ku fuskantar da fuskokinku haka fuska ne za ka fuskanci wajen ne kawai za ka fuskanci wajen ne Allahu ta'ala na akwai abin da ya tun daga madina zuwa maka haka idan za su kira sallah da san cikin gari su haka eh. sai dai sun ji harami aka kira eh. an kira tafiya an ta gama harami sannan kullasan cikin makka su hmm. eh, wannan ba wai shari'a ba amma tsari ne dan a don a don a tsayar da lokaci ya zama lokacin ya zama duka daidai eh, kasantuwar kila shi haramin maka da shi masallacin madina nan ne ya zama kusan tushe gaba daya kuma sau da yawa ba sai sun gama kiran sallah ba sukan sa ko da rediyo ne wani lokaci a masallaci suna sauraro da zaran an fara kiran sallah to saboda su kasu kuskure to yasa suke bin wannan tsari saboda haka ba wai kowane abu bane zaka ce sai shari'a ta sa shi a'a hanyoyi ne na kiyaye yanzu su da suka bi wannan hanyoyin ai ai sun fi misali mu yanzu wani sai karfe biyu da rabi ya kira ma azhar sallar asuba wani sai karfe biyar da rabi zai kira ma ita wani biyar da ishirin wani biyar da talatin ba ga duk abin nan rashin tsarin haka wannan tsari ne wannan tsari ne inda zai yiwu a ce lokaci ɗaya ma'ana tun da shi dai lokacin nan guda ɗaya ne ma'ana lokacin ba ya taɓa zama biyu yanzu dai lokacin asuba a garin nan lokaci ɗaya ne ma'ana shi alfijir da yake fitowa alfijir ba zai fito a unguwar roba karfe biyar ya fito a na ba karfe biyar da minti goma ko an jima kaɗan kuma a can abin nan sabon layi ya fito karfe biyar da minti goma sha biyar domin hatta su a ƙasar saudiya ma'ana cikin maka da madina ne kawai ke da wannan don akwai bambancin kiran sallah tsakaninsu da riya kusan minti goma sha biyar sai an yi sallah har an dar a riya kafin a kira sallah a maka saboda kuna da ɗan tazara na abin nan kuma ko a ƙasar nan ma haka ne yanzu misali da mu da bauchi bauchi sai sun yi minti biyar da kiran sallah ko bakwai kafin ake kiran sallah a gani saboda su sun fi mu gabas inda rana take takan fada a can kafin ta fada ana su sun fi mu kusa da can haka sai rana ta fada a can kafin ila ta fada ana su haka sukan tsarda mu kiran sallah kuma haka da haka wannan wani tsari ne tsari ne wanda kuma bai ci karo da shari'a ba yanzu ka ga mu rashin tsarinmu ne wani ya kira karfe ɗaya wani sha biyu da rabi wani karfe biyu wani biyu da rabi wani ma sai la'asar ta zo zai ke kiran sallah haka nan sallar da asar ta zo haka nan sallar Garba ta zo haka nan sallar isha saboda haka inda za mu ɗauki tsari guda ɗaya ya zama bai ɗaya sai mu samu sauƙi cikin al'amuranmu kuma wannan ɗin ya fi nuna cewa akwai wata sha'ira wata alama daga cikin alamomin musulunci wanda ka ce a ji misali in ka ji ko ina ana kiran sallah za ka ji kai ma kanka za ka ji abin ya akwai kwanjini a ce amma can zai wani ya ce assalamu alaikum zai wani ya fata kiran salatu kai minan nan sai wani ya shiga fatiha ya ce amin zai wani ya fara salatu kai minan nan to abin ba tsari ke ba babu wani tsari babu wani tsayayyen shugabanci don haka tsari ne wanda bai cikar da shari'a ba inda za a kiyaye shi an gane ko ba wai saudiya ba ne duk inda ka je in dai ƙasa ce ta musulunci suna da tsari haka domin su abin da suke yi shi ne al'amuran da suka shafi masallatai da al'amuran addini akwai eh, ma'ana ɓangaren da yake kulawa da shi yanzu masallacin nan ba wasu bayan allah ba ne suka gina shi don a wannan kasashen ne kafin ka gina sai ka sami izini daga hukuma in ba aka ba sai a samu masallatan barna ko na mabarnata haka suna kiran waɗannan eh, ma'aikatu nasu wizaratu shi'unul islamiyya wal auqa haka duk wani abu da ya shafa a ɓangaren musulunci karkashin wannan ma'aikatar da ke kuma suna regulating ne ma'ana ana gudanarwa yanzu misali an mutum ba zai gina makaranta ba ba ya je ministry ba an ba shi izini amma masallaci da yake na Allah ne kowa zai gina yanda yake so amma barna za a dinga ya masallacin su ne sun gina ba wanda zai hana su to inda muna da irin wannan regulatory body din da zai dinga gudanarwa hatta masu wa'azi wani zai fito ita ta maganganun da ba su dace da abin da ba rashin wannan tsarin ne yanzu a saudiya kawai da za ka ji haka kawai ka shiga mazallaci ka kama wa abu sai an baka izini ana sai an san cewa ka cancanci kai wa'azin ko baka cancanta ba a mu yanzu zai daga mutu a cikin tasha kawai wani mai sayar da magani ya kama abu in ya gama ya kama kallon magani in ka ce mishi farillan zalla nan wallahi bai sani ba musamman a cikin tashoshi sai ga mutum ko taimama bai iya ba ko alwala bai iya ba ma ya tashi kawai zai fara gaya mutane yana musu wa'azi suna nan da yawa masu wa'azan turmi kaji yana kaɗan ƙarya da gaskiya yana duka ya nufi duk wannan rashin tsari rashin tsari yadda a samu tsari mai kyau a samu shugabanci mai kyau sai addinin mu yanda ake wasu suke ba da mummunar alama ta addinin mu da haka mutane su suna sauraro ne kuma mutane suke kallo ba wai addinin suke kallo ba da ni da kai ake kallo abin da na faɗa a kan shi za a ma addinin hukunci da haka wani ya ji wani mai wa'azi yana taka tobara zai ce addinin musulunci duka tobara ne a sa da haka da mu ake ma addinin hukunci duk da yake kuskure ne bai kamata a ma addinin hukuncin da mu ba to amma dai mu muka jawo haka inda za mu tsaya mu kiyaye karantarwa ta addini din mu bi shi yanda ya kamata kuma mu bi hanyoyin da suka dace to duk ba za a samu wannan abin da ake samu.